fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarinmu Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen a ranar Juma'a ta shiga taron tattaunawa bisa ga ma'udin shekara talatin bisa tafarkin demokradiyya a ƙasar Niger da kuma ƙalubalen da za a kai wa ɗauki za ku ji kakatu da a cikin shirin. Wata rangama ta shiga tsakanin al'ummomi a ƙarshen makon da ya shuɗe a garin Illela iyaka da gundumar birnin Kwanni da Najeriya za ku ji bayanin wasu da suka gudo suka zo Kwanni. A shafin musamman na rahoto na maraicen yau na kowace ranar Litinin a kan batun shari'a za mu maganta kan hukuncin da mutanen da ake tuhuma da fataucin yara. masauraro barkanmu da yau litinin shida ga watan satumba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. jiya lahadi biyar ga watan satumba aka hambare shugaban kasar gini alfa kwande kanal mamadi dumbiya shugaban rundunar dakarun musamman na sojojin gine ne ya jagoranci juyin milkin yau da sahe komi ya lufa a cewar aisatu bari yar jarida a gine da fanta shamsu tawa tambaya ta wayar talfo ga fasarar bayanin nata. Lalle kam bayan juyin mulkin jiya da maraice yanzu kam garin lafiya launi. Jiya da maraice ne ma shugaban kwamitin ƙasa na haɗin kai da ci gaban ƙasa CNRD Laftana Colonel Mamadi Dumbiya wanda yake tsohon sojan Faransa ne kuma kumandan dakaru na musamman ya gayyaci dukkan tsohin magabatan ƙasa wajen wani taro a yau da safe. A wajen wannan taron ma shi Colonel Mamadi Dumbiya ya dawo akan maganarsa ta jiya ya jaddada musu da ba za a yi kamun mutane ne ba amma ba a baiwa kowane minista damar barin kasar ba kuma ya shaida musu da kotu za ta yi aikinta ya kara da sanar musu da za a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a cikin 'yan kwanakin nan za a iya cewa da yawa daga cikin al'umma sun so wannan juyin mulki shi yasa jiya ma tun da ya fito a kan talabijin ƙasa mutane suka yi dandazo a kan titi kan masu wake-wake da masu raye-raye a cikin unguwanni da dama na nan konakiri har wayo dai dangance da hambarewar milki da karfin soja da yawa kana ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma sai da yawo ecowas a cikin wata sanarwa jiya ta yi allah wadai da juyin milkin da aka yi a conakry tana tambayar sakin shugaba alfa conde nan take haka zalika da dukkan mutanen da aka kama da kuma tilasa musu da a kawo tafarkin demokaradiyya ko kuma a hukunci hukunci Shekara talatin bisa ta farkin demokaradiyya a ƙasar niger jigon tattaunawar da ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya kenan ranar Juma'a nan Yame zuwa ga matasa 'yan niger maman kaka tuda wanda ya tsara wato taron kuma mai kula da tsarin matasa ya bayyana manufar wannan haduwar ga fasar kalamun nasa. Manufar wanga taron tattaunawa da jama'a shine na ɗagawa matasa masaniya kan batutuwan siyasa. Kun san ita wannan demokradiyyar an yi wa muna kan cin moriyar wasu amfananta ya samu ne dangance da fafutuka da kokowar da matasa suka yi wajajen shekara 1990 sai zan yau tafiya na tafiya matasa da dama ba su san ba yadda aka kai ga wannan turbar gurinmu nan wa jama'a labari wayar da kan jama'a na su samu kyaukyawar fahimta domin su haɓaka 'yan ƙasancinsu don zuwa ga gurmazau kare amfanin da aka samu kan tafarkin demokaradiyya Da dama suka rasu wasu suka raunata sakamakon wani tashin hankali kenan da ya afku a Lela a ƙarshen makon nan garin da ke iyaka da Najeriya a gundumar birnin Kwanni. Komi ke dalili bari mu saurari wasu da suka gudo daga garin. waɗannan da sun ka to diyanmu na sun ka ɗauka bayan sun ta hina waɗanga ko sun ka cikin mutane sun kai ta ba su kashi da waɗanda sun ka kashe da wanda ya kira da raina ni dai wallahi tun sun ka ɗauku ni wallahi sai bakin iyaka can mun ka tsaya mu dai wallahi ba mu san abin da mun kai musu ba mu sani ba wallahi to amma sun ce yaran mu na ka komi suna nan ɓoye su kuma wallahi haram abin da ya kawo mu gudun hijira mun kai sun ka ce mu adda yankin nafi mun ka matso mun kai nan inda dan uwan mu da yaran mu da iyalin mu da mazan mu muna nan ƙasar kwanne ana asala sun ka faɗo gidajen sun ka rufe gidajen mu kaf da bindigogi duk wanda kaga ya hita dai ubangiji Allah da ya hisai suna ta yin zargi mu ko haramun in qur'ani aka ba gidajen da namu wallahi mu muna da haji mu dan da ka dauka mutanen mu da suka tsoron su mu ma mun hisu tsoron su muna gudun da rayukan mu ma Studio Karangu ta Fiyeren Niger daga Adar Barmu isa yankin Mangari. A cikin jihar Rifa kuma wata gama ta afku tsakanin manoma da makiyaya a garin Kawuri. Mutum hudu suka mace takwas suka raunata maraicen Juma'a suka wato zuwa safiyar Asabar ne rikicin ya faru. Wakilinmu Mani Musa ya tuntubi Yura Malam Sale wani mazamnin garin ta wayar bari mu saurare shi. ba kun san kuma rijiya tana da doka ba wanda kuka tabba kuna tura yara cikin gonakin mu suna barin yakunan ku da raƙuman ku suna cin mana haƙi yasa mun ga muku kuka iya hannun ku kuma kuka ƙara turowa yaran muka ce ba za mu ba ku ruwa ba in ku da kanku ne ku zo ku riƙe dabbobin to nan dai sai aka samu hayaniya suna zaune kawai sai suka je sun harbu a kansu da marance juma kawai sai suka waje suka shiga gol nan da aka samu sabani har aka ji a mahoi da daya daga cikin su sai aka kira sojawa soja sai suka zo suka dauki wanda ya ji ciwo da daren sun zo sun shiga gona duk wanda zo kawai sai ya ji an halbe cikin fudun dai wanda suka kace su uku su yan yaga da Wato ministan kula da kai ɗauki a karshen makon nan ya kai ziyara a balbalin da za a zamnar da wa'anda ambaliyar ruwa ta ma bala'i a shekara 2020 a nan yame. Ministan ya bayyana cewar magidanta 992 ne za a maido nan da mako guda. don tunasarwa da ya albarkacin ranar duniya ga batun kai agaji da aka sallace ranar 19 ga watan ogista da ya shuɗe wato kare 1754 za a rarrabawa magidantan kyauta ga dai fasar bayanin minista lawan magaji. Muna da hilaye 754 da aka gyara masu murabba'in metar kare 200 zuwa 250 a can site an sanyan sharshar. Wannan hilayen cikin gaugawa za a bada su wanda ke gabar isa da zaran an mayar da su a sansanin site an sanyan sharshar. To gwamnati ya ɗau mataki kar a koma jiya noman goji inda aka gina ɗakuna aka rarrabawa mutane sai kash daga lokacin da aka ba su takardar shaidar zaman nasu ne sai suka saida suka komo bakin isar. gami da an girka su a sansanin za a ɗau wani ƙuduri mai kawar da su daga bakin isar duk wuraren da ambaliyar ruwa ke faɗawa da inda bai dace a yi gini ba za a girka musu wasu fuskoki na noma ne na kamun kihi ne kiwo ko kuma wuraren shakatawa a birnin yame saboda a samu a kassara nau'in barin al'umma cikin wannan hali wa'anda ke da hilayen za a shahe musu hawaye da ɗan tallafi kamar yadda dokokin ƙasa suka shumfuɗa bari mu isa yankin dandawa a ƙarshen makon da ya shuɗe ne a garin gaya cikin jihar doso wato gaya ta karbi ajin farko na makon al'adun dandawa ƙasar dandidai yanki ne da ke shimfiɗar ƙasar nijar benin da najeriya wata dama ta sallatar ababuwan gargajiya na wannan yanki ga rahoton da wakilin mu fadal alu ya aiko Dandi bangare ne da ke cikin yankin Doso da ke cikin yankunan Nijar da ke rike da al'adun gargajiya sai dai abun bakin ciki wannan gargajiya na kan hanyar bacewa. Dalilin wannan niyya ta karewa a ganin Aishatu Ali Sumaila ta kungiyar Soga da ke wakiltar ministan al'adu da yawon bude ido. Ma'anar tsara wannan tagon shine wasu albarkatun al'adu na barazanar bacewa a ƙasar Nijar da ko ina cikin duniya. Don juya wannan yanayin, wannan kwazan da aka fara a garin Gaya ya yi fice kuma ya cancanci goyon bayan dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar al'adu. Abubuwan al'adun gargajiya na dandi da dama aka nuna albarkacin wannan makon al'adu ra'ayoyin ɗaya daga cikin mahalarta. Daga Yami na fito domin halartar wannan makon al'adun kasar Randawa. Gaskiya a nuna gargajiyar da Bende sosai abin yabawa ne mun ga ababuwa da yawa to ni abin da ma ya ƙara birge ni shine yaren canganci da aka yi wani ya yi wannan yaren kai abin ya birge ni sosai masarta su ma sun nuna gadon su sun nuna muna kadodi ƙanana madaidaita da manya kai abin ya ba da sha'awa sosai kokowar gargajiya da wasannin gargajiya a gidan wasannin gargajiya na gaya suka ƙara armashin wannan makon al'adun dandi. Bisa zagayen rana ta biyu na tankaɗe da rairayen kofin ƙwallon ƙafa ta duniya Qatar 2022 mai na Nijar bayan Bulls ɗin da ta yi biyu da banza a gaban tawagar Etalon da Burkina Faso yau da maraice ta yi karanta na biyu da tawagar jibuti a hilin kwallon mulai abdallah na marrakesh kasar morocco a rike da cewa maina niger na cikin rukuni guda da algeria ta ratattaka jibuti da maki takwas da banza a wannan karshen karo dai wato maina niger ta ci jibuti da maki hudu da biyu. yanzu kuma sai rahoton na musamman duk mutum da ke da ƙarfin sawar yaro musamman ma mahaifansa wanda aka baiwa rikonsa malaminsa ko wani jami'in zamantakewa da ya sa yaron wato karuwanci bara aikin dole zai fuskanci hukuncin shari'a na shekara wato biyar na zaman yari da kuma tara ta jika ɗari biyar a na sefa domin cikon bayani balkisa hamidu ta firanta da juju goje maimuna gajibo ga zubin firata su. Le recrutement ɗaukan yaro canza mishi wuri rikon yaron da bai kai shekaru sha takwas ba domin cin moriyar wani aiki ana ɗaukan haka matsayin fataucin mutane idan kuka kai wani yaro ko kuka ajiye shi kuka canza mishi wuri domin kan ya shi aikin karuwanci ko bara ko da yaron yana so idan har bai kai shekaru sha takwas ba to kun aikata laifin fataucin mutane idan aka yi la'akari da halin yarinta na yaron ba dole sai an tilasta mishi ba cin moriyar barace-baracen yara ko karuwancinsu ko wani aiki da za a sa su su yi a dole ya isa kama mutum da laifin fataucin mutane. Wanne irin ire-iren fataucin mutane ne ke akwai? A nan Nijar fataucin mutane kala hudu ke akwai. Da farko akwai bara, cin moriyar barar wani, karuwancin wani, aikace-aikacen gida, bauta da kuma aikin dole. Su ne irin waɗanda aka fi samu a nan Nijar. Sauran kuma sun fi kamari a kasashen waje. Misali fataucin gaɓoɓin 'yan adam. A nan Nijar ba mu da isasshen halin da zai bamu damar hiddawa da kumsai da gaɓoɓin 'yan adam. Menene hukuncin waɗanda ke fataucin mutane? a cikin layi na ƙarshe na ayar doka ta goma cikin ƙudiri na shekara ta dubu da sifili da tamanin da shida sha shida ga watan Disamba na shekara dubu biyu duk wanda ya aikata laifin fataucin mutane cikin sanin shi to za a hukunta shi da ɗaurin shekaru biyar zuwa goma da tara ta shika ɗari biyar zuwa miliyan biyar idan kuma wanda aka yi wa laifin babba ne to hukuncin yana sauka ƙasa ga shekaru goma. Wanne halaye ne ke ƙara tsananta lamarin? A duk lokacin da ya kasance wanda aka yi wa laifin yaro ne, misali idan iyayen riƙon yaron ko mahaifan shi ko duk wanda yake da iko da yaron kamar a ce shugaban gidan marayu ko malami ko ma wani makusancin yaro ko duk waɗanda suke da ƙarfin iko akan yaron saboda wata alaƙa da suke da. To wannan duka na daga cikin ababen da ke sa a ƙara tsananta hukunci. Za a iya ɗaure mutumin shekaru goma zuwa shekaru talatin goma sha biyar zuwa shekaru talatin. Za a iya ɗaukar misalin malamin da ke sa ɗaliban shi bara domin su kawo mishi kuɗi har ya mai da hakan sana'ar shi. Ko a duk lokacin da iyayen riƙon yaro ko kuma mahaifan shi suka sanya shi karuwanci ko bara aikin dole idan an lura da irin matsayinsu a gare yaron to ya kamata a tsananta musu hukunci sannan a ɗaure su na aƙalla tsawon shekaru talatin. masu sauraro abin da ya sauka kenan yanzu kuma ga balkis hamidu ta shigo za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.